بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهدى والنعمة المزاة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin ashirin da uku ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura da galadi maro da angwari jari kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jahali wa bida'uha na shek muhammad bin albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na ɗari uku da biyar a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na ɗari da casa'in da hudu za mu tashi a kan gabar da malam ya tattaro bidiyo'i da mutane ke yi a cikin jana'iza kaga mutane na bukatar sanin wa'annan bidiyo'i dalili shine mutane da yawa ba sa kallon hatsarin da ke cikin al'amari na jana'iza na farko kana cikin damuwa na biyu kana cikin bakin ciki na uku ka rasa kana jimami da alhini na rasa wani ɗan uwa naka to shari'a akwai abubuwan da idan ka kula da su duk wannan damuwar da kake ciki za a dinga rubuta maka lada sannan in ka kulawa da su alhininka da bakin cikinka da damuwarka ba zai sa ka samu lada ba sai zunubi kaga an zafin yayi yawa sannan kuma ka za ta faɗo a gaban Allah sa'annan kuma za a yi maka ukuba kan haka in ka mutu baka tuba ba kaga ai abin na da yawa to da wanne za ka yi to kaga ne mutane suke bukatar sanin tsarin malam ce bid'ul jana'iz bid'o'i da ake yi na jana'iza malam yi kokari ya tattaro bid'o'i guda ɗari biyu da arba'in da ɗaya wanda mutane ke yi na yau da gobe kuma kaga muna bukatar saninsu saboda mun nisance su Malam ya ce wa inni tasliman fa’idatul kitab lallai cikwason fa’idar littafin nan da ke hannunka ba aitu an utbi'ahu بفصل خاص ببدع الجنائز ناغا اندي وانا اللتاف لكي هنمو da fasali na keɓantacce ko kuma fasali keɓantacce a kan bidiyo'i na jana'iza da mutane ke yi kai ya kunan min aha ala hazarin saboda musulmi ya zama yana cikin taka tsantsan daga wa'annan bid'o'i wa yaslama lahu amaluhu ala sunnati wahdaha sannan aikinsa ya kubuta ya taƙaita akan sunna kaɗai. wa sha'irul hakim ya mawaƙi mai hikima ya ce عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه يتي عرفت الشر لا للشر ما كان شري بعدين كنا سوء شري با لكن لتوقيه saboda in yi taka tsantsan kada in fada ciki abu wanda ya san sharri ai ya fi kowa taka tsantsan ne a kan sharrin amma wanda bai san shi ba sai da ya fada cikin sharrin shi yana tunanin mai alkhairi ne sai ce wa malla ya arifin alkhaira yana sharri ya fihi duk wanda baya iya bambanta alkhairi da sharri to zai fada cikin sharri bai san ya fada cikin sharri ba amma duk wanda ya san shari kaga zai yi taka tsantsan duk abin da zai kai shi zuwa kofar shari zai datse wanda kuma bai san shari ba komai yana ɗaukar sa alkhairi sai zai faɗawa wa sharrin da sunan yana ganin su a matsayin mai alkhairi wa fi hadith huzaifa bin al-yaman malam yace a hadisin huzaifa dan yaman Allah ya ƙara yadda a gare sa yace sirrun nabi kenan sallallahu alaihi wasallam huzaifatu al-yamani yace kana nasu yasaluna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an al-khair wa kuntu as'aluhu an ash-sharr makhafata an yudrikani mutane a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna masa tambayoyi akan alkhairi duk wanda ya zo sai tambaye manzon Allah ne alkhairi kaza Ni alkhairi kaza ni alkhairi kaza manzo Allah ya dinga bada labari ya dinga bada bayani wannan alkhairi ne wancan ma alkhairi ne wancan ma alkhairi ne wancan ma alkhairi ne yace amma ni da nazo wa kuntu as'aluhu 'an shar ni kuma duk tambayan da zan masa ina masa tambaya ne akan sharri me dalili yace me dalili ya ce makafata an yi ni tsoron kada sharin ya riske ni shi sa duk wani hadisi da ke magana akan fitina da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to huzaifa shi ne ake rawaito hadisan a hannunsa hudaifa ne ake rawaito hadizan a hannunsa saboda shi hudaifa duk wani abu da ke da alaƙa da fitina a zamanin ko kuma a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to huzaifa ne ake samun bayanai daga hannunsa saboda ne saboda shi yake yawan tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan alkhairi a akan sharri sai manzo Allah ya masa bayani ya masa bayani shi kuma sai ya rike to duk wasu fitintunu na wannan zamanin zaka ga hadisin Huzaifa ne zai ce abu manzo Allah ya ce kaza zai faru kuma sai Huzaifa ya ce to in na samu kaina irin wannan zamanin ya zan yi sai manzo Allah ya ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza to kaga ba wai kana neman sharrin don ka wa sharrin ba ne kaga wanda ya san sharri ya fi kowa taka tsantsan akan abin da zai kai shi zuwa gani fadawa cikin sharrin amma wanda bai san sharrin ba shi kenan sai ya saki jiki sai ki dala kaza kuma sai bai fada cikin sharrin da sunan yana neman alkhairi wannan hadisi malam yace akhrajahu al-bukhari Imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi mujalladi na goma sha uku shafi na ashirin da tara wa musulmin imam muslim kuma a cikin sahihinsa hadisi namba ta dubu ɗaya da ɗari takwas da arba'in da bakwai malam ya ce walaula annal faslal mushara ilaihi kanat maddatuhu jahizatan indi ba dan fasalin da na nuni zuwa gare sa ba wani fasali shine bid'ul jana'i fasalin da ke magana akan bid'o'i na jana'iza wanda mutane ke yi yau da gobe wanda na yi ishara zuwa gare sa ba kanat maddatuhu jahizatan indi wato maddarsa maudu'in na bid'o'in jana'iza da ake yi ba dan na tattaro ta ba a ajiye lamattasa a waqtil an li jam'iha wa ilhaqiha bil kitab yace da ba ni da yalwataccen lokaci a yanzu da zan tattaro ta kuma in riskantar da ita da wannan littafi bi ma'ana malam ya gama wani bincike ne da dadewa ya ajiye a gefe da wani dalili ya taso na haɗa wannan littafin sai ya ga to a ah, ya haɗu a lokaci ɗaya yanzu har ya ɗauko wancan binciken da yake da shi koyayye a ajiye sai ya haɗa shi da wannan littafin saboda maududin suna kama da mai juna tunda ya ce a ah, samun ah, jana'i wa bidan uha ko to tunda wa bidan uha ne to bari ya karasa bid'an akai kaga ya riga ya gama bincikensa da daɗewa kawai sai dai ya ɗauko ya haɗa shi a wurin ba wai sai ya ƙara wani sabon bincike sannan ya haɗa ba saboda ba zai samu lokaci yalwatacce da zai haɗa da wannan ba malin ya ce walakin na ha hadiratun indi sai dai wa'annan binciken da na yi na bidi'o'in jana'iza suna nan halarci a wurina wahiyar juz'un min maddatin wasi'atin kuntu shara'tu fi jam'iha mundu sanatin yace wani yanki ne na mawdu'in wannan maddar wasi'atin kuma yalwatacce kuntu shara'atu fi jam'iha ni dinnan imamu nasiruddin albani yake cewa shi ya kasance ya tattaro ta mundu sanatin kusan shekara ɗaya fa'aftar ko fiye da shekara ɗaya li'u'allifa minha kitaban in ina so in wallafa littafi na musamman da wannan kawai maudu'in bida'ul jana'iz kawai sai tunanin ahkamul jana'iz ya zo har da an tara wancan za a yi bida'ul jana'iz kawai sai kuma tunanin ahkamul jana'iz ya zo to sai aka ɗauki aikin a kamar jana'iz aka yi da aka kai ƙarshe sai ga to tunda ina da wancan a aje bari in ɗauko shi sai in haɗa shi sai ya zama mun sauƙi na sa ahkamul jana'iz wa bida'uha hukunce hukunce na jana'iza da bidi'o'in da ke tattare da ita malam ya ce li'u'allifa minha kitaban hatilan littafi da ke cike yajma'u mukhtalifal bida'i addiniya wanda zai tattaro bidi'o'i daban-daban na addini yasluhu an yakuna kalqamusi laha ya cancanci ya zama kaman dictionary ga bid'o'in da mutane ke yi wancan ke nan na ƙarshen nan da za mu fi kaga kamar in kana neman bidi'a, kaza sai ce je wuri kaza zaka samu bayanin malam ya kawo ta sai zama kamar dictionary kamus da ake komawa zuwa gare ta malam yace istakhrajtuha min asharatil kutub na fito da wa'annan bidi'o'in daga littattafai da yawa wanda sun wuce goma ko ɗarurruka na tattaro su wa kana qad baqiya alayya qira'atu bid'ati kutubin ukhra abin da ya rage min in karanta wasu littattafai na daban لأنصرف بعد ذلك إلى ترتيبها dan bayan na gama karanta wasu littattafai sai in koma in tsara tsarin bidiyo'in wanne ne zan sa shi a na farko wanne ne zan sashi a na biyu wanne ne zan sashi a na uku wanne ne zan sashi a na hudu kaga shi ma sai an tsara yanda zan tsara bidiyoyin gabaki daya shine ce ila tartibiha jami'iha wa ta'libiha in tsara su gabaki ɗayan tarankata kafinta sannan in wallafa littafi da tsarin ko jerin ana ganewa to shine sai malam ya ce walakinni suriftu anha sai dai ni an kawar da ni daga yin haka kaga wannan ladabi ne na magana kaga bai ce Allah ya kawar da ni daga yin haka ba sai ce sai aka kawar da ni ladabi ne na tauhidi wajen yin magana malam ya ce اغتنمت هذه المناسبة سينري بشي ونن دامر واستخرجت مما عندي من المادة الفصل المذكور da دا بنتكن دا نتارا akan wannan gabar da nake so na fitar sai na yi amfani da shi maimakon wani littafi daban sai na ɗauko shi kawai sai na ce barin haɗa shi da wannan zai fi min sauki ورتبته على الترتيب الذي في النية أن يكون أصله عليه كما ستراه يتي سينا تارا شعبي دا من فاتانية يكسن سي أصل أبن نكسوني أكي فمريان ذاك بنشي وهو أني أنقل البدعة من الكتاب الذي استخرجتها منه بنفسه أو معناه shine in nakalto bid'a daga littafi wanda ni na fitar da nassin wannan bid'ar ko kuma da ma'anarsa mutane na yin bid'a iri kaza waye ya faɗe shi malam wani a cikin littafi kaza sai na cicciro irin wa'annan na tara saboda duk abin da zaka faɗi ai yana buƙatar dalili ko ba ni kaɗai na faɗi ba don kada wanda ya ce a ah, ai su ‘yan kaza ne sai ce ma a'a malam wani a cikin littafin sama ya ce aiki kaza bid'a ne banda shi ma malam wani a cikin littafi kaza ya ce aiki kaza bid'a ne malam wani kaga saboda shi addini ba a yin sa da molanka ana kafa shi ne da dalili an kada wani ya ce a ah, ai wannan ra'ayin wani malami ne na daban ba wai magabata ba kaga in an ce ma malam wane ma ya faɗi sahabi ma wane ya faɗi tabi'i ma wane ya faɗi malam ma wane ya faɗi sai wannan malamin ya ce to ni ma na faɗi kaza kaga ai zama sabon abu ko In inda shi kadai ya faɗi sai a ce wannan shi ya kirkiro ta ko shi ne ya ce abin bid'a ne amma duk kasansa sun ce shi ma sai ce abu kaza bid'a ne kaga ba wai shi ne ya bid'antar da abun ba ya ƙara jaddada maka abin da magabatansa suka faɗi ana ganewa to shine sai malam yake cewa umma a'qibuha bil isharati ila raqm al juz'i wa safhati minhu sai in biyo bayansa da ishara zuwa ga namban juz'in littafin da na dauko bayanin da kuma kejin da na dauko wannan bayanin wannan ka'ida ta ilimi sai ce ma wannan a littafi kaza ko a wuri kaza sai ce fa innam uqibha bi shay'in in ban biyo bayansa da komai ba fa zalika isharatun ila annaha minni in ka ga ban ce maka bayanin nan a littafi kaza ne to wannan ishara ce nake nuna maka wannan bayanin nawa ne ni ne wannan bayanin kaga amana ta ilimi kenan ko yace wa adda ilaiha ilmi annaha min albid'ah kuma ilimin da nake da shi ya nuna min cewa wannan aikin shi ma bid'a ne kaga amana ta ilimi kenan wa hiya qalilatun jiddan بالنسبة لمادة الفصل الجريزة أو الكتاب yace irin wannan ko a cikin nan 'yan kaɗan ne matuƙa dangane da fasalin da na tattaro mana wannan bayani mai faɗi ko wannan littafin malam ya ce wa ƙabla shuru'u fi kafin in kutsa a wajen jero maka bid'o'in labudda min zikirin ƙawa'id walususu والأسس التي بني عليها هذا babu makawa in zo maka da ƙa'idoji da tushe wanda aka gina wannan fasalin a kansa taba'an lil asli saboda bin asalin wannan abin shine fa aqulu sai in ce maka innal bid'ata al mansusa ala dalalatiha min ash-shari'i hiya lallai da nassoshi suka zo akan cewa ɓatace yana zuwa ne daga Allah da manzonsa ita ce kamar haka kullu ma araba sunnata min al awil afali aw al-aqaid walau kanat an ijtihad yace abubuwan da ake kira ya su daga bid'a shine ɗaya eh, na farko shine kullu ma araba sunnata duk abin da ya ci karo da sunna min al na magana awil afali ko kuma na aikace aikace awil al-aqaid ko kuma na kudiri walau kanat an ijtihadin ko da wannan aikin ijtihadi ne malami yayi ya fitar da magana in bid'a ne da bid'a ce ba na biyu kullu amrin yutaqarrabu ila Allah bihi duk al'amarin da ake neman kusanci zuwa ga Allah da shi ba Allah ne ya ce ba kuma ba manzo Allah ya ce ba to wannan aikin bid'a ce wa qad naha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alhali manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da halayensa yayi hani a kansa kamar yadda Abdullahi kan Mas'ud yake cewa kullu bid'atin dalal abdullahi Ɗan umar Ɗan khattab yake cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana duk wata bid'a fata ne ko da mutane na ganin ta kyakkyawa kaga wannan magana magana abdullahi Ɗan umar Ɗan khattab ne imamu malik kuma yana da magana kamar yayi iktibasin maganan nan yace man ikhtara fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khana risala duk mutumin da ya kago wata bid'a a musulunci shi a nasa mahangan yana kallanta kyakkyawa to wannan mutumin ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaudari al'umma saƙon da Allah ya bashi bai gaya wa mutane yadda Allah ya saukar mai ba sai imam malik ya yi istinbati daga faɗin Allah maɗaukaki da ke cikin suratul ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah maɗaukaki ce al-yawma yau din nan ranar juma'a goma ga watan zulhijja a filin arfa a Allah maɗaukaki yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum yau din nan na kammala muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarda muku da irin wannan addinin da manzo Allah yayi irin sa to shine kadai addini a wurina ni Allah sai imam malik ya ce malam yaku zaka yawmu dinan fala yakunu liyawma dina abinda bai zama addini ba a wannan ranan yau din nan ba zai saba zama addini kai kai aiki da shi Allah ya baka ka. jim malam yace na uku shine kullu amrin la yumkinu an yushra'a illa bi nafsin tawqifin duk al'amarin da yuwa a kutsa a cikinsa sai da nassi takaitacce wanda Allah ya faɗi to shi ma wannan zai zama bid'a wala nafsa alaihi kuma babu wani nafsi da ya ce a yi hakan fa huwa bid'atun to shi ma wannan bid'a ce illa ma kana an sahabiyyin sai dai abinda ya zo daga wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takarrara zalika al'amalu minhu duna nakirin wannan aikin ya maimaitu daga wannan sahabin kuma ba wanda ya ce wannan abun ba kuskure ba ne to sai zama ya zama uzuri saboda ne Allah ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan al'ummanka suka yi imani da irin imanin da sahabbanka suka yi tabbas sun zama shiryayyu mafhumul mukhalafa in ba mu yi imani da irin imanin sahabbai ba ba mu yi addini irin addinin da sahabbai suka yi ba to tabbas muna kan bata to wannan shine isharar dal malam yace ma ulsiqa da ibadati min adati kufar abinda aka jinjina shi da ibada daga cikin al'ada daga cikin al'adun kafirai aka mai da shi addini kamar friday tax juma'at mubaraka ana ganewa kaga ai mutane sun mai da shi kusan kaman addini wani ma in ya tura maka friday juma'a mubaraka baka yi responding ba sai fara jin haushinka na tura maka maka ce komai ba to wa ce ma ai al'ada ne na kristoci saboda su suna yin happy sunday su kuma yahuda suna yin mai happy saturday shi ne sai muka kokaye su muka mai da shi happy ne happy friday haka ne su ne aka sani da wannan asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya hana ka yin qiyamul layli wai saboda daren juma'a ne a da zai ce ma ai saboda daren juma'a ko har yayi ne har yayi qiyamul layli manzo Allah ce kaka yi haka ma azumi yace kada ka keɓanta ranar juma'a da azumi saboda wai falalan juma'a kamar yadda mutane da yawa suke cewa ko ka san ranar juma'a wani attention ne mutane suke ba shi na daban to manzo ya hana yanzu kuma gashi mutane ne sun mai da shi ɗabi'a in ma ka fara za ka ce kai ka ji wasu mutane ko wannan ma da ake yi yanzu mutane za su ce ma bid'a ne wannan don Allah ka duba kaga su saboda me sun kwatanta shi da abin da kafirai suke yi su ma sai suka zo suna yi ana ganewa to za ka ga akwai wasu al'adu da mutane yau sun mai da shi addini kuma wallahi daga kiristoci suka yi kwafiyin kusa yanzu ka je makabarta wa'annan canjin da ake yi da sunayen da ake yi daga waye kiristoci ke yi an gane da duwatsun nan da ake sa da abubuwan da ake sa a kiristoci ke yi shekaru talatin da suka wuce a baya wanda ya san wannan aikin lafiya lau in ka je makabarta lafiya lau ba wanda ya san wannan dan shekarun nan ne na baya kawai sai ya koma kawai in ka je makabartu kamar zuciyar ka ya fashe wannan an sa alhaji wani died born kaza 19 kaza and died ranar kaza kai wani ma har da kansan in kansa ne ya kashe za ce za dead by accident ko kansa ko kaza duka wannan al'ada ne na kiristoci aka ɗauko shi kuma aka sa kuma yanzu in kana wa mutane bayani ta ce ka wasu ko ya zama wannan aibin ma wai wani irin addini kuke so a saboda su mutane abin da suka ga ana yi shine addini a wurinsu ba abin da Allah ya ce ko manzan Allah ya ce ba suka kyale abin da Allah ya karantar da Allah ya karantar da al'umma suka bar shi sai suka yi koyi da wasu kuma an kai musu magana su ce da Allah wannan tsanani ne a addini ya za ka yi da kaza abinda kawai an riga an saba tun da an saba su ma bari su waye aka san shi ba da binne san uwansa a gida ai bare ne haka ne yanzu waye ke yi musulmi sai ka ya ce wai shi ma in ya mutu abin ya sha ina a gidansa su waye ke yi da ai waɗanda aka san su da wannan al'adar kiristoci ne sai yanzu shi nan musulmi ma sai kaga mutum ya ce ya keɓanta ka za a binne shi a gidansa to tafiya ta tafiya yaran ta kuma ba su da kuɗin da za su iya maintaining ɗin gidan suka sayar da gidan shi wanda ya aka sayar wa gidan me zai yi kaga kun wulakanta gawanwa mahaifinku dole zai cire shi a gidan in ya sani to in wani dalili ya zo ana haƙawa ta zo aka haƙo ka kuma ba kaga duk wa'annan abubuwan al'ada ne na kiristoci da yahudawa mutane suka ɗauka yanzu kuma suke koyi da shi to shi ne malam ya ce irin wa'annan abubuwan ha ya ce ma nassa ala istihbabihi ba'abul ulama abinda wasu daga cikin malamai suka yi bayani na nasi a kansa cewa abin mustahabi ne la siyama al mutaakhirina malam yace musamman ma malaman da suka zo daga ƙarshe-ƙarshe minhum daga cikinsu wala dalila alaihi kuma babu wani dalili da ce a yi wannan abu sai ce ai malamai sun ce a yi kaza saboda haka shi sai a yi wannan ba zai zama dalili ba ana ganewa wow malam ya ce kullu ibadatin lam ta'ti kaifiyatuha illa fi hadithin da'ifin au mawdu'in duk ibadan da yanayin yinta bai zo a hadisi ba sai hadisi hadisi ko hadisi na ƙarya to shi ma ba aiki da shi saboda hadisi da ifi ba manzo Allah ya faɗe shi ba hadisi maudu'i ƙarya ce ma aka jingina manzo Allah to kaga yaushe zaka zo ka ɗauko kuma ka ce ka sa mutane su an kuma manzon Allah yayi alkawali na narko na azaba da duk mutumin da ya ƙago ƙarya ya jingina masa ya ce ya zaɓi kujeransa a wutan nan. malam ya ce za alhulufin ibada wuce gona da iri a wajen bauta abinda ba a ce ka yi ba ka je ka yi ka ɗaura wa kanka ana ganewa kamar misali mutum ya ce shi ƙa'ida ne su a masallacinsu in ana tarawihi duk raka'a biyu dole sai an yi karanta izibi biyar wa ya ɗora maka wannan ba ɗora maka ba ana ganewa abin da ya sauwaka a yi shi amma ka ce dole ne ƙa'ida haka mu ƙa'ida ne dole a cikin ramadan sai mun sauke ƙur'ani so adadi kaza a masallacin nan wa ya ce ba ya ɗaura maka ka ce wannan dole ne sai an yi waye ce ka wuce gona da iri ka ce duk cikin kwana uku sai mun yi sauka a masallacin nan saboda haka kaga za ku yi karanta izibi ashirin kenan a kowace rana ku ka'ida ne wanda zai iya ya zo wanda ba zai iya ba ya bari mu ka'idan masallacin mu kenan sai a ce a'a wannan gulu ne a addinin musulunci ana ganewa wannan ta wuce gona da iri abin da ya sauwaka a yi shi ana neman yaddan Allah ne ana fahimtar wannan ha malam ya ce kullu ibadatin atlaka hashari'u wa kayyada hannasu bi ba'adin kuyudi misalar makan au zaman au sifatin au adadin malam ya ce kullu ibadatin atlaka hashari'u duk ibadan da shari'a ta sake ta bi ma'ana ta kyale ta sakakkiya wa kayyada hannasu su kuma mutane sai suka yi mata dabaibayi bi ba'dil quyudi da wasu dabaibayi nasu ba Allah ya ce ba ba manzo Allah ya ce ba sai ce mislil makan misalin wuri a ce an kayyade shi da wuri kaza awi zaman ko kuma zamani a ce lokaci kaza in aka yi ibada iri kaza za a sami lada kaza kamar yadda yan a suke kowace rana za ce maka yau sallan daren yau kul lahu ka adadi kaza falaki kaza nasu kaza ko iliya kafin runa kaza kaga a an kayyade shi ne ko wa ce? kowace rana sai a ce ma yau sallan kaza ne raka'a kaza ne kuma sura kaza za a karanta wa yake ana ganewa au sifatin ko kuma siffa a ce ma ga yanayin siffar sallar da za a yi au adadin ko kuma a ce ma adadin sallah raka'a kaza za ka yi yau duk wa yake ai wanda yake karantarwa shine Allah da manzansa ba kuma samu manzo Allah ya ce adadi kaza ba sai kuma ka zo ka ce mutane dole sai sun yi adadi kaza kuma ba Allah ya ce ba kuma ba manzo Allah ya ce ba kuma manzo Allah ce mana amina amalan laysa alaihi amruna fa huwa duk wanda ya wani aikin da ba mu muka ce yayi ba an maida masa malam yace wa tafsilul qawl ala hadhihi al usul fayyace maganar ran a bisa wa'annan tushen mahalluhul kitab al mustaqim yace mahallin inda ya kamata a ajiye shi littafi taƙaitacce insha Allah ta'ala shine in Allah ya ga dama fannashir al'an fil maqsudi fa aqul malam yace to bari mu shiga a yanzu manufarmu kan tattaro wa'annan bid'o'in da na ce maka zan yi wanda malam ya yi ƙoƙari ya tattaro guda 241 sai ce qablal wafat akwai wasu bidiyo'i da mutane suke yi kafin mutuwa kafin mutum ya mutu akwai wasu bidiyo'in da ake yi kaga mutane da yawa suna bukatar sanin wannan ta yaya ne lokacin da mutum bayi da lafiya akwai wasu abubuwa da ake sa mutum na yi in bayi da lafiya da sunan wai addini menene wannan abin na farko malin ya ce i'tiqadu ce kadu ash annashaitana أن الشياطين يأفون المحتضر على صفة أبويه في زي يهودي ونصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليذلوه yace abu na farko mutane suna da kudirin cewa i'tiqadu ba'dihim wasu daga cikin mutane suna da kudirin cewa anna shayatin wai shaytanu suna ya'tuna al-muhtadir suna zuwa wa mutumin da ya zo gargara ta mutuwa ala sifati abawaihi wai za su zo maka da siffar baban wato iyayenka mahaifinka ko mahaifiyarka fi zayyin yahudiyin da wani tufafi na yahudawa wa nasaraniyin da na kristoci hatta ya aribu alaihi har sai sun bujuro masa kulla millatin wani addinin da ba musulunci ba za su zo maka da shi wai don su rutar da kai li yudilluhu wai su batar da kai akwai mutanen da suke da wannan kudirin ai shedanu suna zuwa kafin ka mutu a zo a maka aburzabur in ka biye musu shikenan ka halaka ka wannan kudirin ko babu to ka ga wannan na farko kenan wannan bid'a ne ma anzalallahu biya min sulfa malam yace qala ibn hajar al-haytami imamu ibn hajar al-haytami ya ce fil fatawa al-hadithiyya a cikin littafinsa al-fatawa al-hadithiyya naqlan an suyuti yace wannan maganar imamu suyuti ne ya jingina wa ibn hajar al-haytami cewa ya faɗe ta lam yarid zalik yace to wannan maganan fa bai zo ba bi ma'ana babu shi a musulunci saboda kada mutum ya kudurta wannan kudurin ya kuma yadda cewa ai ana fatar da mutane in sun zo gargara ta mutuwa wannan shaɗi faɗi ne abu na biyu wad'ul mushaf inda ra'asul muhtadir wajen qur'ani a wajen kan mutumin da yake gargara ta mutuwa mutane ba sa yin wannan ana yi ko to wannan duk bidiyo'i ne kada kamata mutane su san shi saboda sai kai ta yin wa'ansu abubuwa da sunan addini ta kuma hatsari ne gare ka kaga wannan duk mutane suna yi kuma ka san illar sufanci kenan saboda duk sufaye suka fi ga mutane wannan guba sai a ce a kawo ƙur'ani a ajiye wajen kansa don ya tsaya to wannan yana daga ciki abu na uku talqinul mayyit al-iqrar bin nabiy wa a'immat ahli baiti alaihi musallam yace talqinu almayyit laqana wa mamaci al-iqraru bin nabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ka yadda ka yadda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ce ka yadda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai ba shi manzo Allah ce ba ko man kana ne akhiru kalamihi fi dunya ne la ilaha illa Allah wanda harshen furucinsa a duniya shine la ilaha illallah sai ce me dakhala da janna sai ce ka yadda da annabi muhammadu ka yadda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai har mutane suna zuwa ka bani dan annabi muhammadu kai ba bada dan annabi ana bada ne dan wa dan Allah kaga ji irin wa'annan mutane ya musu naso a jiki kuma ma har wani yana gani ma an ce har ma sai ka ji an batar da mutane a social media me san manzo Allah ya yi shi ne duk wanda ba ya ƙarfin manzo Allah kada ya yi shiyarin sai ka ga jikin shi na bari sai shi ma ya yi shiyarin aikin an za ka yi ba lada a ciki saboda ba shari'a bane ta ce kai ana fahimta ya kamata mu fahimci wannan da kyau wannan maganar ya zo a cikin miftahul karama min kutubi shi'a asalin sa daga littattafan shi'a ya zo kaga dangane yan shi'a ne kuma ya shiga cikin al'umma ana ne ana aiki da shi saboda ne su sai ka ce ka yadda da annabi muhammad wa immatu ahlil baiti alaihi musallam da kuma jagororin ahlil baiti saboda yan shi a akidar su kenan ko la ilaha illallah za su sallaka na musulmi sai sun ce wa anna aliyan waliyallah kaga sai sun lakana masa wannan in ba kai ba kuma har ma wasu ma ji suna sa tsinuwa da sayyidina abubakar da sayyidina Umar da nana Aishatu da nana Hafsatu duka wai duk daga cikin sharuɗan shiga musulunci kaga wannan bid'a ce ta yan shi'a wanda aka fesa ta a cikin al'umma na hudu yace qira'atu surati yasin ah wannan ruwan dare kenan yace karanta surati yasin in mutum yana gargara ta mutuwa sai ka ce Allah a kawo wasu malamai ko alarammomi su zo suna karanta masa yasin sai ka jana ana yasin kawai ka ga ai ta wahala banza da wofi da sunan wai addini malam yace alal muhtadir wanda yake gagara ta mutuwa ka duba matsala ta goma sha biyar malam yace tawjihul muhtadir ila alqibla mun karanta shi a baya in mutum an ga yana gargara ta mutuwa wai sai a juyo da gadansa zuwa ga alƙibla wai ya kalli alƙibla wai saboda ana tunanin zai mutu wai ya mutu yana kallon alƙibla wa ya ce wannan yana daga cikin duk bidiyoyin da mutane suke sai yace ankarahu Sa'idu bin al-musayyib sa'id bin al-musayyib yayi inkarin wannan lokacin da ma yake gargaran mutuwa kawai ya dan sume yana farko da sai ga an ce kai me haka ko da ni inda nake wa ce maka wannan addini ne wato kasancewa ba karantarwa bane na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mutane suka dauke shi addini kama fil muhalla kamar yanda bayanin yazo a cikin al muhalla bil athar na ibn hajar mujalladi na biyar shafi na ɗari da saba'in da hudu wa malikun kamafin madkhal haka imamu malik ya ambace sa kamar yadda ya zo a cikin madkhal mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da casa'in da tara zuwa ɗari biyu da talatin sai ce wala ya ci fihi hadithun babu wani hadisi ingantacce da ya zo akan a karanta wa mamaci ko mutumin da yake gargara ta mutuwa suratu yasin wa sabaka nahwuhu malam yace bayani ya shuɗe a baya kwatankwacin wannan a shafi na ashirin to a wannan gabar za mu tsaya saboda mun kai gaba ko to idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi akan ba'dal wafat in mutum ya mutu menene ake kaga sai mu tashi akan na shida mun karanta guda biyar kenan a wannan gaba kaga malam ya ambato mana bidiyoyi guda biyar da ake yi kafin mutum ya mutu don Allah a cikin wa'annan da muka karanta akwai wanda ba a yi yanzu babu to kaga ya kamata mutum ya san su saboda duk lokacin da wani naka zai mutu kakka bari a yi wa'annan bidiyoyin ba addini bane Allah ka shirye da ni kai ma ka yi wasiya tun kana da rai tun kana da rai kada a mun kaza kada a yi kaza kada a yi kaza saboda lokacin da ka mutu kaga baka da rai balle ka ce kada a yi to tun kana da rai shine kake da iko da za ka hana aiwatar da irin wannan aikin Allah ka shirye da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah subhanahu ta'ala sai a yi sallah wa alaikumus salam malam ne ya ce ko ko karatu muke yin yawwa to ba abin da aka ce ka ba ke ai yana daga cikin bidiyoyin da malam ya mana magana kenan ko abin da maza Allah ya ce ka ce ka ce mai faɗi kalmar shahada lokacin da baffansa abu talib zai mutu yana gargara bane ta mutuwa me ya ce mai ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha ina gama da Allah ka faɗi kalmar la illallah wannan kalmar ce zan kafa maka hujja da ita a gaban Allah cewa kai musulmi ne don Allah shiga da kai aljanna abinda manzo ya faɗi kenan wani yaro ba ya hude da yake zuwa gidan manzan Allah yau manzan Allah hidima ba yi da lafiya ya kai gargara manzan Allah baya ganin sa kwana biyu yayi tambaya aka ce yaron nan yana kwance ba lafiya manzan Allah sai je gidan sai ya tada shi a shimfiɗe yana gargara sai ce mai Kulla la ilaha illallah sai yaro ya kalli babansa haka sai ya dawo da kai kuma baban shi ba yahude ne shi ma ba yahude ne sai yaron sai baban ya ce hafiya abal qasim ka amsawa baban qasimu dan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yana faɗin haka fa fashat ruhuhu ila bariha sai aka zare ran zuwa ga ubangijinta sai manzo Allah ya miƙe yana farin ciki yace alhamdulillahi allazi anqadhahu minan nar dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kubutar da yaron nan daga shiga wuta Qur'ani manzo Allah ya karanta mai ba Qur'ani manzo Allah ya karanta mai babu inda aka ce a karanta Qur'ani kalman shahada aka ce kalak anama nan. a yana daga cikin bidiyoyin da malam yake mutane ke yi ba abin da shari'a ta ce kai ba sai ka zo kai kuma wai kana tunanin ka samu lada ina maganan ina maganan mara lafiya akwai bambanci da mara lafiya da kuma wanda yake gargara ta mutuwa wancan ina magana akan shawarwari ne ga likitoci musamman musulmai wanda suke buɗe asibitinsu na kansu ya kamata su ɗauki malami wanda yake zuwa kowane ward ɗaya bayan ɗaya yana tallata wa mutane tuba ya nuna musu su gyara alaƙarsa da ubangiji saboda in dai mutum ya kwanta bayi da lafiya dole ɗayan biyu ne ko dai ya mutu ko ya miƙe to ka'idar malamin ya zo shi ne ya zai ce to jama'a ka gadi ba lafiya ko ya kamata in akwai wasu kurakurai da ake yi a baya a roƙi Allah ya yaki muna fatan Allah ya tada kafada kaga in kafadar ya tashi kaga ya ƙara gyara alaƙarsa da wa in kuma na wucewa ne ya nemi ne yafiyar Allah kafin a rufe kofar tuba an taimake shi ne ko ya halaka to sai aka sa mai kwallo yana kallo ana ego yana ihu manchester waye waye to kaga ya bata lokacinsa kuma a hakan zai mutu nan aka ce kazu isa yake ba mu labarin wani mutumi da an yi sallah da shi lafiya lau sallan asibayi har yayi shuruki ya koma ya shiga shagonsa ya zauna haka kawai shikenan sai ya kife kawai cike nan yanzu haka a kabari zai kwana yau cike nan ba wannan lafiyayye ma kenan to wanda ina ga mara lafiya ana gane ma to ya kamata mutane su gane wannan an yi bayi da shi eh eh eh yana azkar shi kenan anan aka zame shi shi yana azkar to akwai nima wanda ya bani labari ya ce wannan ma ne ya ce ya zo an zo makabarsa wani mutumin a layinsu ya ce malamin ya ce ga kabarin mutumin da suka zo ga wani ana hatsawa a gefe malami yana ta wa'azi ya ce jama'a mu ji tsoron Allah mu gyara halinmu kila wani ne kila ni ne kila wani ne ba wanda ya san wannan da ake haka na waye ashe na shi ne yana komawa gida kife shi kuma aka zo da shi aka binne shi kusa da wanda ya rako da haka kaga dole mutum ya gyara alakarsa bai san lokacin da mutuwa za ta zo ta riske shi ba to wannan ga mara lafiya kenan to wanda yake gargara mutuwa ga abin da shari'a ta ce a yi mara lafiya shi kuma ana so a tunatar da shi ya gyara alakarsa da ubangiji ya nemi tuba in akwai wasu haƙoƙi da ya sani ya kauye ma wasu ya gaya wa 'ya'yansa su je su roƙe shi ya fiya da makamancin haka kafin mutuwar ta zo masa Allah ya sa mu dace na'am matso kusa mu jika da kyau wani iri mhm. aka ce ma addu'a me aka ce ma addu'a ai akwai addu'o'in da ma duk shaɗuka faɗi ne yi. wannan sanatarwa ne in kai shiyarin saboda wani ya gani ya rike wannan daban amma wanda duk wani abin da za a ce ma in kana kaunan annabi ka yi an gane duk wanda baya kaunan annabi to kada ya yi shiyarin ɗinsa a haka ake yi kaga shine ake ribatan jahilai sai wani ya ce to kenan in bai shiyarin muke nan bana kaunan annabi saboda haka sai ya sauri ya A haka ake ribatan mutane saboda duk wa'annan trending suke so su yi. shi ne kawai da manufar trending kawai ke ce an gane amma don kaga wani misali karatu ko wani addu'a da wani malami ya bada kuma addu'an ya tabbata a sunnace sai kai shi yarin saboda wani su gani don ya koyi wannan babu ne an gane Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure mana roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya ta fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya zata mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zakatan su ya sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu ya Allah muna roƙon ka kame hannayen su kada ka ba su ikon aiwatar da shi yan uwanmu da suke Falastin Sudan Suriya Libya da sauran ƙasashe na musulunci da ake yaki wanda suka mutu a cikin su ya Allah ka kafi shahadarsu wanda kuma suka ji rauni ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya wanda suka rasa dukiyoyinsu da iyalansu ya Allah muna roƙonka ka mai gurbinsu da mafi alkhairi baitul maqdis muna roƙonka ka kwato shi a hannun yahudawa da nasara ka dawo da musulmi haƙƙinsu ka ba mu ikon yin sallar juma'a a cikinsa kafin mu koma gare ka wannan masallacin da muke cikinsa a yanzu wanda ya gina shi ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin nan wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu ne yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ka tsada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa su baki daya akwai abin da yake jin tsoronsa na sharri ya Allah ka kare shi da zuriyarsa ga baki daya daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su da suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauki wannan nauyi kafin su koma gari ka ya Allah wanda ka jarabce su da 'ya'ya kangararru maza ko mata muna roƙonka ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kafin su koma zuwa gare ka mu kuma muna roƙonka ka azabta mu da 'ya'ya na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ka sa aljannan firdausi ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk